borai bato? Wai kalangu hangan ka assalamu alaikum barkan da alwato ne kar ka fa kara aran sai wa burai ba tora hankuna ya diza san sidiku aino ga tonan da aran do nan guno kan irga fa kara irga salange kermera irga sani bo ben wa batu wa no anan ke diro dirin bore bon e irga kan bore kan gutu aran hayan sai aram temu ir whatsapp lamba bon wa ku kurutu iddu wa cunda ku wai gucin da taci mun kuna ir aran sai wa barai da sappai wa kan goka wanda ya ifur ra da gabi no ne zuga ifo sandan kan gidi har in Niger labora har ngitsin tana kan furtaje ifur sappa sol ra da gabi an sargir zambarin ka da waranka ko gir zambarin ka da waranka cin difo nijar labora matkir ga bai da politiko fondara dig ba demokrasiya kya mu kai dini sapaite walwat kan kine so ga ni hino sambu lokacin kulu furta jai igo kan ngai kan maga sani wani wani wanda ye demokrasiya kya mu kai labo ba funa ke duron bori sigi sanda ya bonza ise ngai mu ini ngai fur politiko ra da gabi ngai mu dogin ngai chala wa bore alhakai tangam ifo no kan wanda ya fur politiko ra da gabi da ifono kan haran wanda yai ifur porti kora gabi gere kan bisa irin dutu aran hayan ai se irgan da ne si do kalangu salam fora salam tu umaru a fun kalfurta je kan ganda rai guso politik ko bon gini a gdp da fatum zara muhammad nga mo partiyo kan signe mpn kisin kasa nga nago nga noga hagoidi noro hausingo udin banda da didi adam nga mo halga kasuwan furta gai sata kango pendes tarayara ngo nago fonda kayan karan kaga tugo bore bato se isidio kalangu irgaran fondugo matkan ina kyaran sai da yar da yin kunir fa kare wai borai bu salamatu nin no sintinda aram kirse arwo mutunaran di wai borai ifru politiko ra da gabi haran sappa kan goka ai kan sai wai borai furon da gabi haran politiko ra gitkan ifaham kan dingai mantun gita ingai bon sai bor fusa ta ingai sai kan manti wai borai mhm. borai du furta ge borakulu ifaham kan politiko asite gubori kan dimon wai borai da asite du bora kul maninga kamba dan ara wadin seno bore go faham haram bora kul go e ing seno way bore ifuron da gabi wala mhm. to ifo seno songo wondiyai iba politiko gbisa wato dini to ne wato dini za ingay kalli bare kangi gag sinai danga albere kangi bande mm -hmm. iman faham kan igon dingai nongo nodin mm -hmm. ne kan no i faham kan dole dig ba haye mute kalde di goy bare. To mm -hmm. voilà. to didi adam irim karanga ir baram kirse ifo ti sandai kan furta je gidi partera sandai kan igidi partera iga ba mm -hmm. n kun way boray zada fur politique era fu borai do haray sanday gono mhm. didi a fur politique fur kudai ni godi mhm. manti bor hannanu ago ko alworay cecin mhm. dai ingo go bay hankan sene ngo fur politique wara ni haray mo parti do haray borai siyasa zo do haray didi way boray kai no go politique wara ba ingai madan goira kan gana albarfuwan mu diya ga furkutarai fote da bisin gai mu madan gwen hannu futi kan ga labo na fa to aran waran do furta ya aran partiora furta ya isande ya matani gogi bonza da aran partiora wala iro do alhamdulillah furta ya gondin ga me sanni din sala ni sannu to ya dinga iro do ai sine masal fugun ai mbokan gone wo ai structurian jini national kaka ne wo nyamai kwarara mm -hmm. to fatum zara so irin karin ga aran wa aran dino ga furta je kan fur politik ko ra haran sappa wa kan goka iso isolumo wali furan da himma to assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah furta je furan da gabi zanyi bai hankan kan dinga iga bai hankan ma ga ngai furo lanta mu a aya siyasa wura mhm. toy fot sandan kan aran gogidi eh, sandai wo ir gogidi sandai gomo sangadai matkan irin ya fosina on da sandai bo gono mhm. kuna wai boro ta gita man ir wandi yai walir sa tarai na gane mhm. nim du fondo bumbo da zaran na nainu zam na ne ni ga haikul kan ni go fur siyasa ra na ne ga zafu ni lakalo situna amma ga ka siyasa do hare kal dai suru mhm. wai borai wat kuddi digo al boraira san kufa wan kan hiji ga fai wal ya yawo imna san bunda bortarai siyasa rafa mhm. siyasa ra wat kulo irga ma ni kan scanner sai me ko irga bai han kan maga irgo no irga bai han kan kan da ir ir sale mhm. irgo wadai ne irga te halirga to ire nango na ga irga ba mm. amma sandai wayar godi sandai dimdima sinda ma ki sirke da wai borowa sinda ma ki sace da to no yo ga sanda wa mutuno wai bore hingite ga bonza to ai wai diya mo ga matkan igite ga sanda bonza da irga furan da gabi no sangir nango ir hayado hare ir wai bore kan hare nirgo no gabi mm -hmm. irin furo na kulkan har ir alhakoi gono irin mhm. furo irin mer har yanceci zamir wai borai wat kul ai wai diyamo ga inir yeti banda mhm. isir no nangu hanno kanga na irin do me sanni kanga sala mhm. wat kul banda no irgo imam bai gir no nangu hanno kanga nan irin do me sanni gane a yawo ne daga ba kanga ne aska den to nangu manan tano ni gudu sala wat kul dingo banda ni sudu sanni wadin nai kan vraiment ir wai borai irin gutun ga kai ga furginan da gabi irin dugudu irin mai sannan in dugu to jini ga hanganir sai zama wata kuldir goban da asti mhm. to salam tun binde matan wa ibrahim ga te kan gana mi sanda ya bonza isi to ayo aidiyan ga haikan sai sanda ya no bumbo ti kan bore mo faham ga banno mhm. ya dinga di ba sanda wun ban. ima im sobe borai fahamandi sangi mun faham kan ti politiku bumbo ima faham gaban zam borai sun tingu faham mai amman banjina ya dinga ifuku im sobe ga fahamandi borai sai im sobe te sensibilisation yan hein, pour que barème faham kan borgo politique ra manti noru no borgo manti borfo no bargo kwai la labo maga se no borgo kwai dubar bon se bumbu to didi ne binde to aiwa aidiyan dai matka irin ga bonza mhm. gati irma zama dingo siyasara ceciyan kusi na kan dumi tenisi mhm. Ni no kai gin san no teni bonsi ya cinno ya cinno il tempo ya cini mhm. kan gana imnanai borga kan gana masalai din kan irgodim imi bonza mhm. zam dirman kai gisalan irbonsi inga yi wasi bai ya dinga wata kuli gisa bai ga ne da ino haya bai gir yi bor ya mayan no kan isiba haikulu ka dirka imirce girno t-shirt yan, zare zan zon taken taxi noru mhm. wadi yayin ga alor ke manti yadin dirfu siyasa irmir kan badan irmu goy irmir kan da labocin yan fondaran to aran hangan gama nya fo sine kan go tare mu wodin fondara ifa kare da boryan mm. aran hangan gama wo kan non gai mu isolerse ir sabon ta sai kan fur siyasa ra akanir sai ir magum mu kan vrema sabon ta siyango siyasa to amma ir gaba kan da tayyan kadan ara kan manti wato wani dinduma kan dottijiyen nogo siyasa wara imka ima yan sambu a sitonandi imka imne borai se inga gite se yakin da yakin su bi sati ko ina mu imka ka di ka kampanye te da yan da yan da ifo irwa ga ba sabon ta sai kan yan nufuro siyasa wara in Niger siyasa ra irga ba imne de sari hannayan kan ga nan Niger a kibla mu koi gine wallahi tunu ta gai iga cinno borkul minga candidature dan zama ifo se gina borai kan yangi ga wargano mana imana kula hansi nga kaci dalili kan igo takara dan fi sabilillahi aiwo manadi itali borkul kan ivote ni se ni karube ni ni basin da kwara ni basin da ni labo ni basin da bora ga buno ga buno ya ga tuni tagei bora imin ga candidature dan kai fur siyasa har hannun zama guna afo dima man matani te ka dondon ka di hankan no goti so in dunya bar mai labuwa ne go gobi gina go bisirga ifa no go kan da wadin matasai no kan na kamba dankyar kambara sun gai labu san ba koi gini rumo irdo da jan ne man ne tunu kai ka ngai wana gombadi ngai kambaga har ka city c'est mauvais ça montre notre incapacité asiburi agacabuno ka irsin katale kan yangate sappe si jiro ra jukke imani ma ka mure bor kul kan tun minga politik parba kan de temat ka ba wat kan cina ba ai wo gobore kan gice ji futa je ba politik ko ra yan ra idino kan ahimano impunango na futa je si amma man to wani sai no exam futa kul kan idu ba wo kan si jiro politik ko tonton no du borgo furtaji ni himano killa politique fanno bay jina kalde kas din mu dara kuguna sandala bo furtaji go de guzur gudur politique korano kan sen dim kay kice fam dala bo politique ko ce dirawo a ni nimo imi hin ka futa je ko kare me la sabote zambo ren no kan mandu mu ka go di man futa je kuma no ga yim gudu hini mais c'est pas n'importe quel jeune qui mérite d'être au pouvoir to arma iran ga tsanai wo kan yi ite ga san birse fatum zara nu ndi yango mutuno ndi sanno ga wallahi sanno gonda mana igicin mono sanga matkan ire telephone chane barjine kan jini i hansaga warga mhm. agicin no adin ga son kala haram mu tun tunga kai ga tangam aram bonse tangam dai no gicin dir wai barai se ir labura tangam no ir wai barai zama wallahi nir riyet bandu gumo son bine ir moy feri tun girbi ir faham ga bai kan matkan no haya gote da kadda tangam mhm. tangam hinno girka ir wai dullora to salamu tunan ne ne haya kai cicim dai no ai wankan ne la kalodi bara kan ne diman tufur ta gai itun guma no albere gagu don don no mhm. no a haya gite da zam albere din kan no di isu dumi no din mhm. an gu tun dole mu e ta gai no gi non goza mhm. ya im tuni im mani ga imdu gudon don hayo mu du kwai jina to didin bin der hanga hangan mm. nisin ai gitun to san no bon kaci dole no da furta in ga ba mu du tontoni dole ni gimanu manu dottiye linga mhm. ninga banim du fahama don no ni man dottiye ga inga yo han fo igidirno igidirgirna dirmon tun ga man dirmon tun ga don don a city ya dinga dole no irma furo siyasara irma man gir kamba da kulma aram du bon fere irin bon fere yi kamba da labocin yin fanda To hal sun de da yirge ya gugun nido didi mhm. adam. aram mhm. aram aram partiora oy bor wo il faut ti gomni kage hingudu da fur politique ra wallahi agadu gomni bo mhm. chawyen do hare kanga gani formation politique mhm. agaduwa goyo do hare agaduwa mhm. sanni hanno agaduwa ya dinga iro parti do alhamdulillah dai ni asiyan mu masala boryan gono bo sine bora kul bor hanen boryan gono kan iga har yanci ni si asiti boryan gono ga har yan mili ni ga kan dimman kai gim fongu banda kan wo burcin no isana ni si yani ga partiya no siyasa ci diro guda dole nin no kai gin bon hanse to jirban dai kan bisa furta jai di fur propaganda ra wani wana wandi yai mhm. di ni propaganda te da to nonga semme do isi sambo ara waran parti ra wodin gono to fotte e kulno amma aran wo alhamdulillah furta jai fur parti da gabi da himma wai borai mo yadin no ga yi candidature gisi kan mantinya mai gandara ne hada kwara kwara jarera aran alhamdulillah to ganu ni yin ga kan wonde fur politiko wara da gabi sa tare wal wondi yai ifutu gomni bambata kongo gi batu jini kigi hingi du parti wara to borsi borsi gomni tamma ha za son mm -hmm. goyo dai no borgane did goy de goyo te du ya dinga goyo no yergane gina mm -hmm. ngano gutu kongo gir batu irmu fatta irmu goycar bande da goyo buri mhm. kul gudu adin ga im kokar gu gurje gingai non ga cici gingai non ga cici man tara bumbaran ngay hinga tangami so wala rawaran gi ngay fer dai no to kul go tangam yan wura irga bon ferai irga tangam to salamatu irim karanga mhm. a ate alwati yang ine furtajai isiba goyno furtajai hankanga fal ne gaba to jai wo kai go tuman da isiba goyongo wani wani wandi aron ifo narin di sanno wara bon ayo aidiya yan ga man ta hal furtajai isiba goyno <laughs> <laughs> ni ibo biyan kan go goyi goyi haniyante kan go goyi beriyante kan ba bore kan jiner se te mhm. ya dinga man ta hal isiba goyno mm. amma alberai din mo hima gu faham kan furta ge inga ino hima gi kam bai candi gi cabi sai matkan ni gite da mhm. zam haya kan ni garre no ni gite mhm. amma ba kan son bare gu barmai igo sintin gu gwai furta ge manti manti halfa ni gba igo aiwai diyan uga okay to diyan uga haran furta ge furu politikora da gabi mhm. matano furta ge furu kora da gabi ni niko ni nan da sanga hala ni gaban gai mudu jine wala no urseno wali fo seni furu politikora da gabi hay hannuno zam aiwe gmilu goy seni go gufuru mhm. barkan yango koy gufuru no urseyo asite zama askoy dijina bumbo dano zam damam to sanda giti borai in politik sambu zangade haikara do bor furu bor gudu noru alorku que mantiyade no no mati noru cece no bor kagte politikora mm -hmm. bor ful politikra zam bor gba bor haifu hanse zam bor gba labo mu koy dijina wadi se no bor furara mm -hmm. edin ga bare kan furo ig igbe hankan se ni furo igo furno im duga dume sanni iminge bonga mm -hmm. im labo moga hayem dug barmai zambar me yan bobugon kan himagite hay bobugon kan sigite du fondo il faut que bore bortagi yam ka duga haya hanse ton wondi yonga furta ji wondi ye dir ko te sappa wote ni non non guyan ifo tiga kisene kigin kan dinga ninga chala way boraisi aksine bobugon kigin kan de zamme inga kan gitu way bore inga no gbe hay kan ni chal way bore ga ba ga bisa albariya mhm. inga kan gitu way bore igbai hay bobu kan way bore ga kan albarai wisi hinga bai ya ga di fur di dunongu igi igi kan kande wai barai se bar mai yan viura mhm. to fatum zara ifo naran wa kan salamu ce ga kan ga ti furta je kan yi fur politi da gabi mm. di furmo wato dini ni tuma ne kan hankan da gonni ba hankan fala ini si bagoi mm. to no matunan di sanno dira furta ja yi ba gwai si ba gwai wasan ni sini ba gwai an gi si gudu go banda da no si gudu go yo dai no <laughs> si gudu go yi din yi ga isi gi no hay kulu wat kul dotti ge din ya zai kan ban ga no isi go gingin gin si zumbu son fa min ga bandai no ko foti bandai furta ja wandi ya da aruse matasai inga yino ihim gano ya dinga imsini si bagoy din man ba ni ba matuno ni gite ni man di fonda ni sibai matkan ni gite go du fonda matuno ni gite ya dinga dole n'u furta gen hino in mangai bondori ga tun girbi ga ya sara ra tilasi gano haran on sargi zambarin kadu waran ka ko waran kacin da fayar ji furta ge wani wani wanda ya igo fur politik kora da gabi ni wai tun yunwa mutunan da. i furta ge fur yamo siyasa oh. siyasa ra da gabi mhm. wallahi aiwo a kana se ai ma kani gumo zama dinguner labora wa kulu bor zene tat zene daino mhm. zan kayan mosira aiwo gimil wadin se daino itin girbi im dukkat barmayan ir labose mhm. aste wat kulim ne tu fallan kanu kul barmayan sigite mhm. iro wasu ba kal barmayan mate ai bai kamo barmo barmayan mo mat kan aga tidan tirtun tunu ga tangami dangara aste wankan sai dai furta ga ai mili furo siyasa ra daga bidai no to didi yitto nga ni man kan kala ki wala mm ai ma furta ga ai wai do harai ai sine isi ba gwai mhm. ai sine mu dogane ni gaba sangini tumano ine kan ine isi ba gwai dogane ni gaba manti chimno iman duwanu <laughs> iman duwanu zan nisi gudu hari ni mo wanja mhm. goyi mo furta ge mo gondi ngay masal dabora chogo moro goto niveau fu dina no goy kam manta chowo won mhm. aga ning bara. ya dinga administration asi wasu bora kusi mhm. ir bo irgi hingutunu ir mir wani company company marigano iferi haran jiro wadin kulu tontonino yarsi. amma dirna irin mugoro gwamnati wani batu irwat kulir ga hen to we bor dadu politique kay ine we bor sambu ina dangin dati sa war ko wal ministre wala ifo tigal sene ka kan bore kam du bore kam ke kise to nangu kanu i na gonu ila la gonu mhm. wai bar yan gona kan didu bura kunno du mhm. wai bar yan mo didu chal wai bar dai no se ibar aigi hingane zai ce lowai barfo du ya ce ne a yi kogi haifo ce caga mm. ga kaga di an kano ga itira ga age ga kan banda wadin gono wadin gono mm-hmm. a foyan mo gono kan didu igi fongu gubori kan gai ga. Mm. don ga don ka iri hinkan to halir ko dir fakara dina dai ir mahangan wo barfo gon kan ga bingam te sawar ko mm. wo baradin ir kan gisne ifakara da sai ni ne madan ka dore rashidan mamman na samu ir mahangan gama madam kadaura rashida muhammad na samu albahara kyauyen wodo harano ado ingatira a wani kamfano kan ga hagwai da albaharai funa. kwai ne a ginga ne randice handu idu ne ya kan rashida fur siyasa harakara hankan na dan siyasa inganda sandaye kan agogadi ana fila irse danga yaki ne to ne bai wai borai politik kora da gabi in kuni di kwai sambu igo gati ga bisa kulubun boda amma isi gati matka a kamatan da wadin sino aine to in kuni ir furta jaiwo ilfo ir makati fo wala mai fo yan nan kan gaza da matakan wai borai gogin gai politika da danga ima te zai san ki ima e banantaga iman na fanda don wadin no irgo ceci ga tangamda ka partiyo kan aigo ceci inga gati SDR sabuwa formation politique ta gino kaman te girfo goye kan irgo te siyasa pan nora nor dai no gati nor no gadan e san su im koy ga borai ron da ne gudu kaina kan ga safun dai ga ise da ne gudu kaina kan ga gora dai ga ise ni ya dai ngati kane naka daure habibu rashida windi koyono amaniye daban da hankan gati gurge yanwo ka agogate gina koyon fandara cette appréciation ne peut que di yanwo ne kan ga bori gumu ai bumbu da portiki zunu ai sinamu ai san kai majanga to kwara ai kwar bora ai na burnye am ka ga fut portikora da wo bora mu in fur muradu woni wora irko hino dinga bonara aga ai girsi dinga niya aga ci kamuzi bodo harno wal hankan himan dadin kan ganan haya mu dogo dogon muradu matériel euh, offrira d'aucune ambiguïté quoi banda tambaberi kan da rashida gogadu asinu ga funukala muhammad na samudo kan gati a wani haira a aloto kan cine rashida ga banga mu koyi gifuro da fitetar yona na kalkan a kaga sawar ga gina ina se hannu kan buri ina zuga a banda mu irgir hina kulte ga dugidi a se wani wani mu da alwatora iri ko gidi a se borai zama irga borai bai kan gana ha kan abajini am ko giduwa da irkwai ko tala da wai a wani siyasa furiyanwo ana furta da wai borai wani siyasa furiyanwo irin nijar labora da hirandi to fatum zara aran ma rashida a goce agbengam sawar toaro matanarang ti ifotchen kang tonandu borega im fatinga chalwo boraga samdam tuwa borino du borasi aste to way bordoru wagi mil way bordoru dayno mhm. e pi kulno bai mat kanno in wara iri in iri inir way borayi ti banda ay mil din tunga tangam gidi ni chal way borase aran kul muradu no feri zama mil daran wa irwo hun kundirgudu sawara kai gano irsi ba kalim ne hun assemblée bumbo da mine wai borno ga president da assemblée mhm. hambara dirdu wai bor furur segin kul har ka te zama wat kudda wai bor segin ir murada isferi ai wo wankan ai gici ir izin wai borai ga imdi wai borai se da ga abin da himma zaman kun bai kulkan ne ga dinga kelnya fo sina se da noru haya ste mhm. im gun gidi situation masala masala kan ra irgo im duga bonza ir se wodin se no ir him gidi charse di yandai no daga aksina no igba ay si ba kalim di irin ya fo sina se to se go mhm. ngu aran di borno kan a ganda kokari a tangam a te politiki son kala ko ngitira ga singam te sawar ko a kokaro ka te mutana randiya to kokaro kan a te ne walla a kokar gumo Wadi ne ba wadin ga san ba sai sanga dai wanga tarai sanga dai ko karante aningi hina dai te mhm. aningi hina te irga ba hina wani kan a te ga tono din a gita man tambayan kai fo dai nocin dir wai bare garim da sai zamban kan diga gurge kala to nan gucin di irin nocin himga nungu tunan da yamo kancin da sayar no himga ir wai bare no himga tambi zama wai bar wai bar dori wai bar wannan ai mhm. wai gimil wadin sai dai ne himga di ase to salamatu irin kan ga ni mu mutunon di kokaro kan rashida wa te fondara ka rashida a kokar gumu ako kar gumo e eh, aiwa wa hai kai gici ta hai kan bore haya kan atera gici kan borjare gidiya wandi jare kan yango ga hamburu mhm. wal kan yang kan yango ezite kan yango ga hamburu inga im fur politiko ra mhm. di di matkan atangamda a agingi no a no gabi in furara ya dinga wadin duma a gubure agte bore se digi dondon wala agte bore se digi dondon gumo wadin na ranga bawo bore mite mm -hmm. kai ngai ngai keki matka himanda Manda. Mm. to didi irgo hangani se to aiwa aidiyan rashida a kokar gumo mhm. a fur siyasa ra lokaci kai na ra handu iddu mhm. ya dinga kokar bayar no kati halatu kwai yinga tirai gisi mhm. non guhin kan tamu kurnyo da babu akte borai sai bon fere mhm. kan ganan burbaba mutun ginga mhm. siyasa fondar agabu kurnya mo yadin mhm. famiyo do hare bor yanga hinga tuta igene ni wanda no nigina mu furiya kina ya kinan da ya cine wadin mu wono kugi ba kulgan je su koce im si koce ci wadin kur wane kulga te borai sai bon fere nan gufo akan da nur sanne to har wan partira bor kanga bingam ceci mino gaga gisinai am ko nga tere gisi muna du noru wal parti politique kay bora no go bora no noru wal bora nyaize wal maton bora te du noru kon ko tere nda to mi zara ne to <laughs> to mi zama yoy goce ci am ay wai haya kulai non te bonse hmm. ay man ko ga ha bor kulga sama ine doro kalkoyo mhm. ai wai no ma dori ay no bay hankara ai wai bore go wodin se nai man kai ga bor fo hangan ai no tunu koy ga tire kul hansai bonse Mm. ay halak ka sommo ay no go wan goy bon se ay halak ka sommo ay mon borfo ha dala mon borfo ha dala hinka mm. amma isi ga ba ga ba tonta mm. dai duwai sinai si ba amma ay mon borfo ha jina e halak ka son dai na gi borfo ha halak ka so ga himan da fala ba sinai mm-hmm, mm-hmm. ayo bina ay igi ni ga ci da zama in ba irwo da ine mm-hmm. to irwo man to wadinu ir dai no kan wai bari yete yan banda da bin sara a wasirse a bagumo don kai man dai an kan ana hinoni mi yakoi borfo ngare mi gani aha asin irgu gate irga mil irgu gate di pinisande irgu gate di pinisareira irwai bara im dugu dungai hacho im dugu dungai nongo ai wodin seno irgo gate ai siga botu barfo mai no zama ai siga cici mai daidu ai gaba to afon sindi hina kan ko tire dingisi afon wodin bumbo no giganjem ko tire gisi to aran parti politik kaira ai mila parti politika in bogo bora ga tira idin hanse mora zamir mm. wayar parti parti in borbo baga wadira mm. gami danya mai gal dungara ga koi kala ra iri parti in borbo baga da wadi to wadin duwe bora duwa a gano gabi am ko kun tira gi sige cecime olifo wallahi wadin kai gono sanga eh, dabar du gax ne wadin nim koi gin tira gisi bor koi gin tira gisi da zurai zamni ga bai kan zagan da ni go sintin ga du gax ne ni parti o do hara gin no gabi min tira gisi no ya mar konno ni ga banimte mm. ifo no ni ga banimte woi borai se kan ye mondo te yamar ko ai ba nan furem duga tanga mi se mm -hmm. gi i hace kwam ya la kai gi alhakoita ki goga ta mi se mm to wadin tanga mono wai ga bayan furo a sai ne furo ai kurai ne bondan ce ce mora to karan go garan propaganda wote mm -hmm. aran woi bonno be karan gando indi karan ganda zankaye mhm. mutuna na ran propaganda wo sintin da kala to nan karan ko garan tere gi saran mara shida wa onin gona ki matkan no an teda sanga zafu matkai sintin mhm. to ai wai gai siyasara hmm. ai gai siyasara ai goga tangam president ai kan ai gaba ni mun bai gice ci mu kalfon ai mun bai gice ci kalhino zama ai di wat kulai gwara mat kan ai ci da hankan hmm. hankan sai furbun bo wat kulai gwara banda dai no irgo hmm. bar kayan man bisir da ban kayan man to go girta mu ga bisa lallai mu irgo ta partiwara ya dinga ta girbitun ya mai wai bonse bon chabano man ti borfo chabano asedai nay tunu ga koy gay tiragisi hay kulkan no gate amte ir de gamara ir mo irma dimat kan haya gate da hala janga tanga mono gonan i go gay tamu <laughs> wali no kan ay tun girbi mo i gay tamu ay ga bayim difa an kan jir bande wo kulu ni go dai propaganda tay se yamu i na di mo yamu no zama ay man dina fkan goy se ara ba borga banim di labuse din si labo jin nisi di labuse ya dinga hino ay mo itun girbi no ay mu duga tangam ga duga furo haya irgin borai satara gudu irwai borai in chokom ga ka ken iwo aram kan no borai se ga aksine da barmayya in bai kan hino wallahi wai boryan go ngai se gin fun har kara adin ga an furta gai wo aran tun di himma haram matki go ga ki dai ni furta gai za kabin wo gani kabun di himma so yi fur politik ko ramo di himma bayan kurgo ce ci mu irwo mamaci mun bono ir president haya kan akana sai go zamir president wo wat kulo ngo ngam di furta gai ni igo gine mhm. aga bakar furta gi se no hal hal hal manci maso da wai Watkulu, irwo hana kan adi wala maka ne marga bambata na te furta ce. ga sabi se gino gabi hayara zama ir maka ne ko kan ir president wani no gabi mhm. ya dingir ga bai kan haya a kana sai zano din a sai no ir si gice ciye daban da ir wai dirgun gidi da marga gote partiyera irin no gati barai kan gada rai daru sai tabulai bore gati barai kai gane wasan buhari ga kan dise so ir wotun girbi si wadin ra ir wasiyar danda hankan gano kul gano ir mo wankan igoka ga gwarga ce kwali imine borfo muter musiba kali imine way borgo no din wat kul kan hay no way borgo tabulo bon amma man ti way borno ga tabul sambu wala am biski fai wala am kan da ma ha di ban di bani mi yega nan go habu irwir dai na a yo san ir si yadda to fatum zara ai min hanin tunga kaino non full politik kora ni go ba ki mhm. way borfo ningin politik kora way boredi ni gaba banim ti han kan bisa wala han kan yimo batte wala matono no ni gaba nim tanga da. to ai way tanga mo ayin kyaran sai ge ga kyaran si ir wai borai dori nay goma dir bun boda ir furtaje ir di kan borai kan gine yi wa kokar kun nay man di mi te zam dan di ni kokar te nun kun ir wai borai gon kan wanda bak mhm. i wanda lisansi magiyan doktora yan mhm. i go gorno din fu kaligi digi hina <laughs> nimi imiye gini fai ko nimi ye ni nya kwara goy fosi goy hin kasino mai no gudukur kanisi <laughs> ni a dai haye gi bakan nir tutai gana irin fur siyasa raga cece mote zama haya a aga himan don a aga himan da cale shi aran ma fatum zar sanno aro ifo narin ne sanno wara <laughs> fatum ma fatum zara sanno fatum kai ko karantanu irin wara sai irkoi manu sai irkin warai mu wai borai mu di ga diya sai mhm. kanganan bin hasarwa kongo binara amma katare mhm. to salamatu har wara no ganda bere. politik ko bon in niger politique ko mat kan na ke duro gunanda wai bore go furara wanda go furara wai bore wo so i fam go be kan son dole ngai mte politique no kan ga ngai ba funa ke duro mbar mai wala ifo seno politik ko i furara di himma to zanga matka aina ci za su na wai barai faham no kan dole kalinga im tunu kain gai bonse dole mu wai barai mu fur politik ranga na gite ba ti wai barai bumbo albarai din gai bon faham kan dole no kalinga mu koi du wai barai zam bai kan wai barai ba da ba albarai kwarara mhm. ya dinga isingite politik kan barjarai no gote barjarai sigte dig ba te dole no kalbara kulmu mukam dan charkan baragate yadin dinga singu wai bare yeti banda dole no imte bande wai bare faham albare mu faham matkain ci mo koi ne bare sin tingu faham iman faham gu bom me ago ka dainu inshallah hmm, kan arno gan bare politik ko bon fot ko karkaran go te furta juwunde ise wal satare ise sapai e wakan goka a fondara irwan satakasi gine agdp goyo kan irgo gite da giti bon ferai wani mhm. irgo te bare se bon ferai irgon disi gir fo kan se igne appel citoyen igno giti am la bize ce yan wala mhm. te video yan kan irgi irgi boraice irgi lakale candi in fur politikura kwen mo irgi lakale candi di furo in furanda ani hannu in bai haikan sai ni go furo mhm. wala donc din dai no ta hankan no irgute ga furta yai da wai borai ga inga wana politiku furo yan fanda eh dar mai ne furta ji mhm. jirmari cinno arang sintin la sab kongo furta jira bon furtage irgila sabu di waikin da haku kwai waranza waranza cin guyancina Mm. to matukan aran gibon iferi kan nan didu in bai kan wai borai wal himga ifo an sisi wal ngai himga iya la tangam irwo haya kan yirgite da giti irga borai ce deja in furo politik ora koy nimo in koy ga im koy ga sappe borai kan se igba danga mhm. di koy sappa do in su bora su ban zam se gai fami ora na fun walmo zam se iga bai walmo boro yan kwarai zuno in koy ga sape zami ga bai kan bora ga hin ga haifote zam se bora ga hin ga bar mai yin fukan da zam se bora gonda ni hannu yan wadin mhm. se ni gi ma ga sappa irin te se ce ce yan ce yan hai wadin yan duma bon in bai matani ga su banda in bai yi ma ga haya gunan da mhm. to didi adam arawo aran partiwara hmm. wai borwo sun dini wai borte sawar ko wala te minister mm -hmm. A aginga te seno inno godin wala parti politiko no a filano a kokar partio se imanonda aginga te seno iganonda mm. burbo bugono kan kokar partio se kan man du masa yawadi hmm. A gihin aginga te no ina no mm godin hmm. zama hari wadin si hinga te bani kokari partio se na ga ka zama labo ga yiti banda hmm. zama -hmm. yeah, kulisi ne kalwoi barai funan gai kan igogoi a fonyan manti gabara seno politique kora da inu idi kan bora tangam propaganda wate ngene mhm. to im kondo filan non go igidi mo kan sango bora singu go teno akagar mo ngo go Niger bora go ki go te goy beer beeriyan iga baagumo iga baagumo mm. goy ni wo dara di sigi kamba dangasi asite iga buuri mhm. dole no godin karayin dan dole no bora kulma bara bandi gaga amtun goyo man tibar follon no gati mhm. bora kunno gutun bora bandi amma propaganda ma ga sai imne in bura no mai sai fo kan asiyin gati a mm, amante wo kan bura gin ingini gano to fatim zara so ir garan ha mm. aron ifo ti ya maryam kan garan sai wulcin kan garan sai karan gutonin furta je wanda ya do kan furfa im dugu tangam kan ganan suba bore kan idan ngai gine im duga imunde tusolima wana murade gasandise to ya kai gutonin ni ga dai gati <laughs> irwai bore imin gai bondori bai dai furta jai zasin tine imin gai bondori bai gumo in bai mo haya kan kan dingai haya kan ningai da ngara mm. ayo wankan ai gici sai no goi wo dinga goi da kimi mm-hmm. ni bai han kan kan dinin kunni murado go feri amma dinna fuyayi tarai da ngara mm-hmm. ninna haifunai dan da fal ne da ngara kunni sto haya kan bon niga ba mm-hmm. ai wankan ai bai ci sai dai no ya ima haudan imi goi da kimi imin gai bondori bai to salamatu nibinde to ai wuce yan wuka ya gite wai bare da furta ya se no giti indi go fur politiko ra im su fur zam se borfone ka go furo im su fur zam se noru gara walmo andrinya harse In fur zam se igbara gai bonse mhm. wadin ganu bara goyo te amburi wadin ganu agte agurge mo nga chelwo bara se mm. bara am furo da am fur da aniya hannu mhm. manti zam se borfo ne ay fur wal mo zam se ine no rugara ay go koy gi esaye wala ay go koy gi dimata na goda bara am furo da cimi bara am furo da aniya hannu tanga nan ba wo bare nan gugo ni kai yin tanga mam tanga mu chal wo bare se to di da adam ni binde matono ne sonora ai we che wo kai gite chal wo bare zai se di fur parti ora in be han kan se ni ngai fur parti siyasa da bor fu siyasa Bar kuddu mano gin cici ya din jin furo masu tabur fo me sanni makai mhm. ga sallan jin furo parti ora sanga bora a am awo bare miskal bora ban daga sallan amasikai alburai daga gasala da albur sala mutun sala ni sannu ba man ta don mutun sala in bai kan ni gonon gora din furu siyasa ra eh yan gona kan isin gunan da monduma hannu wadin kuli ya mu wannan no ni wani ga bayan kan sai no fur partiwara masu fur wadin kuli mi lamban mhm. ne masu fur partiwara sai ni bai partiwa haifo no gara mhm. ma fur partiwara sai ni ba ni tontoni da ara mhm. ce kai ai sai da mm. ir waibarai borai ba giro moneno irga ga yaran si ir masalan kala wai da sappai kan gonaka wanda ya ifur politikora da gabi ifo nuni zuge ifo tsandayen kan igogidi wadin fandara ilfa da salamat umaru a manfun kala furta gaisa ta kan sine agdp ngai no ganda bere bon didi adam a manfun kal furta gaisa ta kan ne ogt pendes tarayya noya irganda fatum zara mahamman nga mo mpn kishin kasa nga na funu nga ga goydi no ro hausingo amma aran mahanganir si jiro kirite kan signe lotise Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, ಆಗನು ಥೋ ಶಿನಾ irkoi beri nan ai mkoi gidi tarai hey sulai ka irkoi se ni man diyai se shina hajiya sonda ne di alborfoka moto beir fora a furun da lady yan arwindora a fatan da shina ifur mota ra igan ne wahara borfo kan manta wani baba irkoi beri ai furara <laughs> la ilaha illallah rasulullah gorgasin gorgasin matini kani irkoy ya begi dangay ga ciyese ifo no dunin barfono diran dai izo ai izo falankiya kan gaise barfo diran da shina mate ai man faham nigo ifo ga gwaifo dumira no nigo kalinin izo zai ifo no nigo gugune libai aigwa hajiya hawa waiborai wani ginfuna nibai kan hukunno parti kama jiki wana waiborai marga koi ne mo parti o ginfuna gaba ka gir zure kule ne nan ne windora tela gine ai koi no dini son kan ayye ga kamu ai ne ki benin da ganda ai mandiya inga nai goga sulaiha anai sai waina wai alborfono kaga sambu motara ai si babai barkanno <laughs> haifo hajara wallahi ni gwanda fundi bayi zan ka kai ni jiri gu izno ni ganan inga hinna windora ha wani wani lokacin wo kan ra dai zan kai zai inga yangai bandai ra igo gi ha mai ha ni wo ga fatanim da ko cana inga hinne aba amante aman bate habu hinka alba fo yanka mota beri fora ina hanga sini fo garfon da bonga izo ha mai ina karno jina fa gani ni izo ha mai gaka akan baga hey dinga banin ma halga ka hunkuna isi bainan kan hara ifuran da kwaciya <laughs> ai boy ti ne ya dinga son mata na gite ai siya ga dai izo noya <laughs> irkwai sai ni kanandi da irkwai yarda kule gidiya asidarai nima <laughs> matakina guni so fog winduwaga nim duwa fu to fu ya nim ka irin kwai kom seriya ig mu ci se imu foga ce ciyara ifono igi hinga taise damanti ma ya hantum tira ibon gana isin ga hay kul taise isin ga doro safara ise <laughs> igi hinga te walla man ta har kaina mu hari boba ni igi hinga te songune igi hinga fulu kwai dan kango kwaga waga im furko chawo ce ciyara walmo soge kango fuganciyere ibon igi da mota kul kango bisa kalima ferigidi halko ciya si motaga koyni mo masidinye irgo alsilama yanno alfaga inir him gicece im kurana chu da irko yagda kul irgidi ko ciyawo <laughs> to mu koi ay gunda shina wani foto yan ay wani kan basu sirora <laughs> Hajiya guna mota kan dirin da shi na ya ga ka. Alhamdulillah wa ababa kai na nome. ai ne kai sabu. Hei, amciya babu kai ne. manta babu kai ne nin dai ni mahagwai. wallahi ni mahagwai. to son don da ba funo ni shini sambu don matan wani gite hmm gwargasin. wani sai ni gane hanga candiyan ai ne ni se hunkuna banda kira banda ai siye ga fila ai mai izo na ingi hinna windora Hei, a siye ga fila kwai ne dai gorgasin mantini hinno me wai borbobu nogo gona kan gidirgin gai izai windora walmo nimu di zanka kaina kan go se i walmo su en imora ingi hinna no ko ekol ingi hinna no ga yega ka wal nimu di ina don ton haifo dai yan zari sanke na go kai to son dai mu barka irkoi dai ma gayi wane me amin amin gorgasin hey manigo kaga di ai min da ngai bandara boro ai si lokal tonai harakara don ifo dai na gine ni baba si <laughs> ni suna se kala ni ko hajja hawa kwara kama jiki wai bogai wani jin fara hey gwargasin ai ban guda bu fa hey da man tini ba a mai gara inga kwara no hey hankan ni sibai bu asiba ba kaina amaji ai koi wai burawo kwara hey ai ban guda bu to lalle mu mu barka hey barka to aran ma lotto han kan bonnin te aran ma wai bore mi hanga candi bonno patun zara mutono ndi wai boro kan dir zo nan nan gufo sintin da da gati wai bora wai wai man dia tali mhm. ayo kul kan ganin dai mir wai borai dai kuraje no irin goro mi si siyasa am sur politik gora o oh, ayo bine ayi mi ilman tai hinano na haimi mhm. o oh, me sanno kul ki goci an ga sanga hinano na an e eh, babo o man nagu ai bai dai kan dai gofar ta kwai siyasa do ai zo wai bai kan matkur kan no gidirga nan dai no babo kan bara wala ifo kan ba to salamu to aran bin dai e bumbo as abandine go asan no ganu gutonto Allah to zangi dai kan adir ko ciana ingi ne windora walingai kwara sijan barkan si a gingingi izo nan dagu kwai margado mhm. kwai ni marga manti zaro kulno lokaci kai ni fudainu mhm. ya dinga singi jan zanka baba wala kai ni wala bere bor albeir fukan do a ginga dirganan gu kwai giye ga kayan ga wadin mahima ga ganje a mahima ga ganje kai to didi ni ma ni kyalai ngai mm. kai ne ai <laughs> mai sannan ayo wane wo kan kaga bisa wo har no kan hin ka bar kulga wani wani son lokacin razan zan kai gudare gumu a hin ka bar kulga amma ba dai bar kwara burani no izini ni fatta a nan sai ingisi hinga kwaciya ga insi nige hinga san do kayido yan ni na yan fami wa rabar furai kan doni ni ga gisi kan ga lakkale kani ko yan hara kai tege ka sanno da inu ya. irwe barai bato umu ne nirga dabu aram fondo goy karan karutu ir sigiro wara. Es was fam. Es was fam. Es was fam. Es was fam.